a daren yau inda na dawo zan gabatar da wannan karatu kamar yadda na ce muku wato tunda allah ya kaddara babu lokaci mai yawa to bai kamata a ce kuma ba a yi komai ba kamar yadda malama suke cewa malayi da raku kulluhu la yutraku julluhu ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu to insha Allah yanda na faɗi zan ɗan tattauna matsala ne guda ɗaya daga nan kuma sai na buɗe layin kira kamar yadda aka saba mu gani wane ne zai zo ya iya kara abin da za a faɗi don a bawa al'umma dama su kare batan da suke kai a gurguje ba tare da ɓata lokaci ba yadda ne bayani akwai wa'insu jahilai wanda na ga suna yada magana prof ibrahim makari lokacin da aka gayyace shi ya je ƙasar ghana sai ya batu akan cewa ai ba salatul ibrahimiyya ne ya fi ba sai wani ɗan uwa daga cikin ahli sunna ya bugu waya ya ce yana buƙatar malam ya maimaita abin da ya faɗi sai prop ya ce ai shi ma ba shi ya faɗi ba ya naƙalto maganan nasiruddin al'albani ne shi ya ce ai ba salatul ibrahimiyya ne ya fi ba to wannan magana ta prop da ya faɗi ya sa jahilai sun ɗora suna cewa ai nasiruddin al'albani shi ya faɗi sai kaga jahili ya zauna ya tara jahilai yana ce musu ai nasiruddin albani ya ce ba salatul ibrahimiyya ce ta wanda karya ne kuma shi bai ce haka ba fahimtar sama saɓanin haka ne wannan abu na farko kenan to sai na ga yuyuwar na zo na haska littafin kamar yadda na saba a wayar da al'umma a yi karatu ba tare da zage-zage ba ko cin mutunci kawai dai saboda a bawa ilimi haƙƙinsa yana daga cikin zunubi mafi girma gurin malima jinginawa wani maganar da bai faɗi ba wannan zunubi ne mafi girma isnadul qawli ila ghairi qa'ilihi ka jingina magana zuwa ga wanda bai faɗe ta ba shi mutum bai ce baka ce ya ce layun sabu ila sakitin ƙaulun layun sabu ila sakitin bai ce baka ce ya ce wannan zunubi ne mafi girma a karatu to wanda na ga yuyuwar ko wajabcin buɗe littafin a karanto inda wannan magana take don a bawa ilimi haƙƙinsa sai kuma abu na biyu shin a ɗariƙance in ma akwai wannan maganar ta cewa waɗansu suna ganin cewa ga wani salati shi ya fi wanda ba salatul ibrahimiyya ba shin a ɗariƙance salatul fati zai shiga wannan ma'aunin gaskiya duk wanda yake ɗariƙa da ilimi ba jahili ba wanda yake ɗariƙa da ilimi ala basiratin ba zai taɓa sa salatul fati a wannan ma'aunin ba in ka ga wani ya sa salatul fati a wannan ma'aunin to tantirin jahili ne bai san ɗariƙan ba saboda shehu tijjani ya ce shi salatul fati ba a sa shi a wannan ma'auni za kuma mu nuna wajen da shehu tijjanin ya faɗi shi yasa abu biyu zan tattauna kawai in tashi abu na farko shine kore wannan maganar wa Nasiruddin Al-Albani abu na biyu shin wannan maganar in waɗansu sun faɗe ta shin Shehu Tijjani ya ba da dama a sa salatul fati a mizani na wannan maganar ko bai ba da dama ba kaga abubuwa ne masu sauki insha Allahu kuma za mu nuna wajen makarantu shi yasa zan fara sa muku zancen da prof ibrahim makari ya yi cewa ai nasiruddin albani ne ya faɗi cewa wai ba salatul ibrahimiyya ne ya fi ba wanda wannan magana ba haka take ba wannan batu rashin fahimta ne nasiruddin albani ba inda ya faɗi wannan magana sai ma kishiyar wannan magana zan sa na yi naƙadi tare da girmamawa da mutuntawa karatu muka zo yi eh, ba za mu ci mutuncin kowa ba ba za mu zagi kowa ba amma za mu bankaɗa mu nuna mu karanta gashi inda probe yake wannan bayanin zan maimaita a kashin na'am yawa a watan ba na faɗa ba ne na nakalci maganin bin ba afwan Nasiruddin albani ne yake cewa idan ana maganin ma'ana wata an ce ma'ana girman girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi hadisin da yafi girmama salatin da yafi girmama manzan Allah to akwai hadisi salatai da suka fi girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da as-salatul ibrahimiyya wata bula dan yace waqad ta'aqabahu jama'atun minal mutaakhirin suwaye wannan ita ce maganar da ta firgita jahilai wanda su a zatansu prob ibrahim makari daidai ya yi wanda shi ma bai fahimta ba ne shi ne gaskiyan magana shi ma bai fahimci abin da ke cikin littafin nasiruddin albani ba bai fahimta ba duk da cewa profeso ne amma wallahi bai gane ba abin da ya faɗi ba haka aka rubuta a wajen ba ko kuma ya samu wahami ya ce nasiruddin albani ne ya faɗi ko dai rashin fahimta da rashin ganewa ko kuma wahami ya samu tun da kila abubuwa in sun yi yawa kakan ga mutum ya faɗa abin da ba haka ai yake ba shi yasa wannan magana nasiruddin albani bai faɗe ta ba wa'insu ne suka faɗe ta kuma za mu auna salatul fati shin yana hawa kan ma'auni na wannan maganar ko baya hawa lokacin da prof ya ɗora ɗalibansa a kan cewa ai nasiruddin albani ya faɗi na ji daga cikin jahilai suna ta maimaitawa su ce ai nasiruddin albani ya ce ba salatul ibrahimiyya ne ya fi ba kuma ƙarya ne bai ce ba ba inda ya faɗi wannan magana shi to akwai wani ɗalibinsa wanda yake karatu a gabansa kuma unguwarsu ɗaya shi ma ɗan zariya ne Ƙila ma ka ce ga gida ga gida ya taɓa zuwa gabana da wannan maganar ya maimaita ta a gabana ya ce ai nasiruddin albani ya ce ba salatul ibrahimiyya ne ya fi ba a cikin littafinsa sifatu salatin nabi min takbir ila at ka annaka taraha nace sam yace to tsaya ya ɗauko littafin ya ɗauko littafin ni na ɗauko littafin na tisa shi a gaba ina biya masa karatu ina biya masa karatu dai sai da ya bar karatun da prof ya koyar da shi ya karɓi nawa sai da ya janye ya sauka daga kan fahimtar da prop ya ɗora shi a kai ya karɓi tawa don dole saboda idan mai shi ya yi da'awa wani ya yi da'awa siyaƙi shi ke gazgata wani ya ƙaryata wani kamar yadda suke faɗi wai yi ladhi tu'ayyiduhu qara'inu siyaƙi murajjahun ala ma khalafahu shi yasa zan sa muku har karatun da na biya ɗalibinsa wanda ya karanto kuskure a wajensa ya zo kuma gabana na biya masa bayan na sa na prop ɗin kenan zan sa muku gaba ɗaya sai kuma in ƙara buɗe wajen sai ne bayani nan sai mu koma cikin jawahir ma'ani maimaita a kashe yawa a watan ba na faɗa ba ne na nakalci maganin. bin ba afwan Nasiru albani ne yake cewa idan ana maganin ma'ana wata an ce ma'ana girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi hadisin da yafi girmama salatin da yafi girmama manzan Allah to akwai hadisi salatai da suka fi girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da as-salatul ibrahimiyya wata bula dan yace wannan shine abin da prof ya faɗi kuma ba haka bane kuskure ne ba daidai bane bai fahimci abin ba ko ya samu wahami e, shi ne zan kuma sa muku yadda muka karke da ɗalibinsa wanda ya fahimto kuskuren nan a wajensa amma da ya zo gabana wala sai da ya janye gashi salatul ibrahimiyya wata bula dan ya ce wa a ta'aqabahu jama'atun min al na suwaye to kasancewa mai fada ba shine yake raunana maganar kenan a'a ba ma magana akan raunin magana magana jama'atu minal mutaakhirin sun yi sun yi amma a ce yanda ka faɗi cewa Nasiru Albani shi ya faɗi to shine ai na tabbatar ma ba shi ya faɗi ba ka yadda ba shi ya faɗi ba abu na gaba shine ka ce eh ba shi ya faɗi ba ka janya wannan magana amma ya yi maili zuwa ga wannan magana sai na ce ma a'a bai yi maili zuwa gare ta ba shine na tabbatar ma farko ma wannan gabar wa a ta'aqabahu jama'atu min al-mutaakhirin da dalilin kawon nan ya faɗi da kansa shine duk sigogin ma da ake cewa waccan ce tafi in an rantse cewa sai an yi wannan ya faɗi cewa duk babu lafarin sayyidina shine ma dalilin kawon nan maganar sannan kuma gaba ta ƙarshe sai ya yi magana akan mafi cikas salati ga annabi salama sai ya kawo salatul ibrahimiya sannan sai ya ce kaza kaza kaza har ya ka dalili ai manzon Allah wannan salatin ya sanar da sahabbansa don haka ba zai zaɓar wa kansa ko sahabbansa ba sai abin da ya fi falala sai abin da ya fi ɗaukaka don haka amma amma akara makan lawo tambaya nan shi ne to shi bai ba shi ne faɗa a baya cewa duk wanda duk ya faɗa cewa babu wani nafsi wanda yake nuna cewa babu fifiko a cikin lafazi a ba wai shi ya faɗi ba ba shi ya faɗi ba ai cewa waqad ta'aqabahu jama'atun min al-muta'akhirina bi annahu kaga zancen su kenan laysa fi kayfiyati laysa fi fil kayfiyatayn al-madhkuratayn ma yadullu ala subut al-afdaliyyati fihi ma min haythu an-naql jama'atun min al ne suka faɗi ba shi ya faɗi ba eh ba shi ba shi ya faɗi ba amma menene fa'idan kawo wannan magana ai ya faɗi a ƙarshe annan sai ce wal mas'alatu mashhuratun fi kutubul fiqi sai ce wal ghardu minha kaga ya faɗi fa'idar kawowa shine anna kulla man zakara hadhihi al mas'alata min al fuqaha'i qatibatan lam yaqa fi kalami ahad minhum sayyidina kaga fa'ida ta kawo wannan ya sarraha Allah dai sai kaga yana magana akan lafazin sayyidina to eh to kaga kenan ba ma akan abin da kai zato bane kenan yake yin ai magana akai ma yana raddi yana faraddi ne ga masu kawo hadisin lafazin sayyidu <laughs> to amma shi amma ba cewa kai cewa kai da fa shek cewa kai shek Nasiruddin Albani ya ce ba salatul ibrahimiyya ne ayyafu yafi ba abin da ai kace kenan da abin da ai kace kenan yawa kaga muka tabbatar ba shi ya faɗi ba wannan magana na janye to a wallahi alhamdulillah shi alhamdulillah wannan magana na ta amma kun ji ko to wannan ɗalibin prof ne kuma wanda kuka gana danna muku prof ne ya ɗora su akan wannan fahimta amma da muka je ga littafi kuma haka ake wannan shine karatu wannan shine ilimi da na tisa shi a gaba ina biyawa ina biyawa ya janye fahimtar da prof ibrahim makari ya dora shi ta kuskure kuma na danna muku kunji shi ya dora su kan cewa nasiruddin albani ya ce ba salatul ibrahimiyya ce ai tafi ba gashi kuma ya ce wannan magana allah sarki ya ce ya janye wato wannan kuskuren da prof ya dora su aka ya ce ya janye ya in ƙara samun cewa da fa shek cewa kai shek nasiruddin albani ya ce ba salatul ibrahimiyya ne ai yafi ba abin da aikace kenan da abin da aikace kenan yawa kaga muka tabbatar ba shi ya faɗi ba wannan magana na janye to a wallahi alhamdulillah shek alhamdulillah wannan magana na janye amma to ga kuma littafin wannan asulu ne ma wannan littafin asulu ne na sifatu salatin nabi ga littafin wannan asulu ne na sifatu salatin nabi wannan asulu ne na sifatu salatin nabi gashi za mu karanto wajen wanda nasiruddin albanin ya faɗi ya kawo wannan magana gashi in ka duba cikin juz'i na uku shafi na ɗari tara da arba'in da ɗaya daga nan ne farkon magana gashi ba inda Nasiruddin Albani ya faɗi wannan maganar wannan asulu ne na sifati salatin nabi kaga daga nan yace wa qad zakara shafi'iyyatu anna rajulan law halafa la yusalliyanna 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam afdala as-salati فطريق birri أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون wasaha an zikrihi al-ghafiluna farkon magana kenan imam nasiruddin al-albani yace wa qad zakara shafi'iyatu yace haƙiƙa shafi'iya sun ambata anna rajulan cewa mutum law halafa da zai rantsi akan la yusalli yanna ala nabi sallallahu akan sai yayi salati ga annabi sallallahu afdala salati mafificin salati wanda yafi kowanne suka ce fa birri an yusalli ala nabi sallama Allahumma salli ala Muhammad kullama dhakara wadh-dhakiruna ha an zikiri al suka ce hanyar da zai bi ya kubutar da rantsuwarsa shine yayi wannan salatin shine yayi wannan salatin Allahumma salli ala Muhammad kullama dhakara wadh-dhakiruna suwaye suka ambata wa'yansu daga cikin shafi'iyya to asali ma dalilin ma kawo wannan ma magana a nan nasiruddin albani ya kawo wannan magana ne ba wai don nuna ko kawo wani salati ne ayyafi ba dalilin kawo wannan magana shine babu sayyidu a cikin ma salatin ma da waɗansu suke cewa shi yafi babu lafazin sayyidu kaga Allah musalli ala Muhammad ne ba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ba Allahumma salli ala Muhammad shine ma sababin ma kawo wannan ma magana cikin littafin sifatu salatin nabi suka ce to hanyar da zai bi shine ya ce Allahumma salli ala Muhammad kullama zakara wa zakiruna wasaha an zikrihi al-ghafilun suwaye suka ambata wa qad zakara shafi'iyyatu sai yace ce wa qala an-nawawi Nasiru nasiruddin albani ya ce imamun nawawi ya ce shi ma kuma ɗan shafi'iyyan ne ya ce wasawabun ladhiyan bagil jazmu bihi an yi ƙala ya ce daidai wanda ya kamata a yanke da shi a ce ya yi wa annabi salatin da ya fi kowanne shi ne a ce ya ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim Alhadis zuwa ƙarshen hadisi kaga shi ma ɗan shafi'iya ne ce a'a daidai shine yayi salatul ibrahimiyya in dai ya rantse sai yayi wa annabi sallallahu salatin da yafi kowanne in ji wa in ji imamun nawawi kuma shi ma ɗan shafi'iyan ne shi ma dan shafi'iyan ne imamun nawawi ya ce to yayi salatul ibrahimiyya shine daidai to sai ya ce wa qad ta'aqqabahu jama'atun min al-muta'akhirina inda prop bai fahimta ba kenan sai ya jingina wa nasiruddin albani wa'insu jahilansa suka ɗauka suka ringa cewa nasiruddin albani ya ce sai ya ce wa qad ta'aqabahu jama'atun min al Ya yace wa'insu jama'a min al-muta'akhirina daga cikin waɗanda suka zo daga baya 'yan baya wa'insu jama'a bai ma ambace su ko suwaye ba Ya ce sun bibiyi zancen imamun nawawi wanda ya yace Salatin ibrahimiyya yi kawai ka karya rantsuwarka sai wa'annan jama'atun min almutaakhirin suka bibiyi zancensa. suka ce mai bi annahu laysa fil kayfiyatayn almazkuratayn ma yadullu ala thubutil afdaliyyati fihi ma min haythu an wa amma min haythu al-ma'na fal afdaliyyatu zahiratun fil awwal suka ce bi annahu laysa fil kayfiyatayn al mazkuratayn su jama'atun min al mutaakhirin din suka ce cikin kaifiyoyin da aka ambata guda biyu da salatul ibrahimiyya da Allahumma salli ala Muhammad kullama zakaru zakiruna din suka ce babu a cikin su ma ya dullu ala subutul afdaliyati fihima babu abin da ke nuni ga tabbacin fifiko a cikinsu min haisun naƙal ta ɓangaren naƙali ta ɓangaren curowa ko rawaitowa wa amma min aisul ma'ana amma suka ce amma ta hanyar ma'anar abin da ka faɗi fal afdaliyatu zahiratun fil awwal fifikon ƙarara a fili yake cikin farko cikin na farko menene na farko shine Allahumma salli ala Muhammad kullama zakara wa zakiruna su wane ne suka faɗi haka jama'atun minal mutaakhirina shi yasa na ce prof bai fahimci abin ba su waye suka ce laisa fil kayfiyatayn al ma yadullu ala thubut afdali afdaliyyati fi ma min aisu naqal su waye sune jama'atun minal mutaakhirina jama'atun minal mutaakhirina ne amma ba Nasiruddin Albani ba kuma dalilin da ya sa ma ya kawo matsalar gashi yayi bayani yace wal mas'alatu yace mas'alar mashhuratun fi kutubil fiqhi yace shahararriya ce cikin littattafan fiqh inji albani sai ce wal ghardu minha ga ma manufar kawo mas'alar yace wal min minha manufan ma kawo mas'alar shine anna kulla man zakara adahil mas'alata yace lalle dukkanin wanda ya ambaci wannan mas'alar min al fuqaha'i qatibatan daga cikin malaman fiqhu dukkaninsu lam yaqa fi kalami ahadin minum sayyiduna yace duk cikin zantukansu babu wanda ya kawo lafazin sayyidu sayyiduna a cikin salatin ma duk waɗanda suka ambaci mas'alar dukkaninsu sai yace ce walau kanat hadhihi ziyadatu mandubatan Nasiruddin Al-Albani yace ce daɗin nan na Sayyidu da a ce wannan daɗin ya kasance abin so ya ce ma khafiyat alaihim kullihim hatta a aghfaluha ya ce da a ce wannan daɗa sayyiduna a cikin salatin bai ɓuya gare su ba dukkaninsu hasraf kana gabarin wannan daɗin ya ce walhairu alkhairi kuma kulluhu dukkanin safiliti ba yana cikin bin manzan Allah ya ce wallahu a'lam to kaga dalilin kawo ma matsalar shi ne hatta waɗanda suke cewa ga wani salati ma shi ya fi ba su sa sayiduna ba a ciki shi ya sa dukkanin mai hankali mai karatu mai fahimta ba yanda za a yi ce Nasiruddin Albani shi ya ce wai ba salatin ibrahimiyya ne ayyafi ba gashi mun karanta shi ya sa abin da prof Ibrahim Makari ya faɗi kuskure ne bai fahimci abin yanda yake ne. wannan shi ne magana ta gaskiya bai fahimci abin yadda yake ba eh, ba tare da mun zagi wani ba ko mun ci mutuncin wani amma za mu buɗe mu karanta inda ba kai daidai ba za mu ce ba kai daidai ba wannan shine maganar karatu to shi yasa abin da na danna prof ya faɗi ya ce nasiruddin albani ya faɗi ba shi ya faɗi ba kuma duk ɗalibin ilimi wanda yake da basira da fahimta ya san ba nasiruddin albani ne ya faɗi wannan maganar ba shi yasa don haka wannan kuskure ne na'am yawa a wacan ba na faɗa bane na nakalci maganan a bin ba afwan Nasiruddin albani ne yake cewa idan ana maganin ma'ana wata an ce ma'ana girman girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi hadisin da yafi girmama salatin da yafi girmama manzan Allah to akwai hadisi salatai da suka fi girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da as-salatul ibrahimiyya wata bula kun ga inda aka samu matsalar kenan shi yasa mun gama wannan gaba na farko na karatun babu inda Nasiruddin Al-Albani ya faɗi wannan maganar cikin malaman mu babu inda ma wani ya faɗi dan haka wato karanta abin suke ba sa fahimta kuma sai su zo su tara ɗalibansu su ringa gaya musu to wannan gaba na farko kenan sai gaba na biyu shin salatul fatih yana ma iya shiga akan iya sa shi cikin wannan magana ta wa'insu malama na fiƙihu akan iya a sa shi a mizani na shehu tijjani a mizani a ma'auni na shehu tijjani ba a sa wannan salatin cikin wannan ma'auni na wa'ancan malaman fiƙihun ba a sa salatul fati ga dukkanin wanda yake bibiyar littattafan ɗariƙa mai karatu ba jahili ba a ɗariƙance kuskure ne ka sa salatul fati a wannan ma'auni na malima na fiƙihu cewa min haisul ma'ana ko kaza kaza ba a sa salatul fati kuskure ne jahilci ne ma sa shi haka kuma shi shehu tijjani ya sa wannan ka'idar tasa akan salatul fati ga sauran abubuwa shehu tijjani yana da wata fahimta na cewa baka isa ka fifita wani abu akan wani abu ba in dai ba Allah ne ya fifita wannan abin akan wannan abu ba wannan fahimta ce ta shehu tijjani baka isa a matsayinka na mutum ka zo ka ce a'a za shi ya fi falala ko za shi ya fi falala saboda ka ƙiyasta wani abu ko ka hango ma'anar wani abu ko illar wani abu a mizani a ma'auni na shehu tijjani wannan ba a yi shi yasa in ka ji wani ya ɗau wa'ancan zantuka na malaman fiƙihu ya ce dan wa'annan zantukan salatul fati ya fi kowane salati jahili ne a ɗariƙance kuma bai san shehu tijjani ba a karance a ilimance jahili ne saboda shehu tijjani ya faɗi ba a fifita wani abu akan wani abu sai dai Allah ya ce wannan abu shi ya fi ko manzan Allah ya ce wannan abu shi ya fi amma saboda ma'anarka ko ƙiyasinka ko dalilinka ko awanka ka ce kaza ya fi kaza falala shehu tijjani ce ba a yi wannan a ma'auni na shehu tijjani kenan kuma zan nuna muku inda ma'aunin yake wannan abu na nau kenan abu na farko da za mu fara yi kenan mu je cikin littafin jawahirul ma'ani wanda yake rabe da hamish na kitabun rima shi kitabun rima yana can ƙarshe to a ciki in ka duba cikin juzi'i na biyu shafi na ɗari da sittin 167 shehu tijjani ya ba da ƙa'ida cewa fifitawa al'amari ne na Allah ba a ƙiyasi an gane ba a ƙiyasi ba a hango illa tunda ai an ce haƙƙa ƙadarihi don haka to wannan ke nuna salatul fati ya fi kowane salati a ƙa'ida a ma'auni na shehu tijjani ba a haka ga shi kuma zan nuna wajen kuma in na gama na buɗe layin kira in ga wanda zai bugu a ɗariƙance a gurin shehu tijjani ba ka haka ga shi shehu tijjani zai mana bayani ba a haka a wajen shehu tijjani ba ka ɗauko wani abu ba Allah ne ya faɗi ba ka ce ai abu kaza ya fi abu kaza falala ba a haka in ji shehu tijjani wannan littafin jawahirul ma'ani ne gashi wannan wani littafi ne littafin jawahirul ma'ani ne gashi gashi ba a haka in ji shehu tijjani shi yasa in ka ji wani ya zo ya ce salatul fati ai ya fi kowane salati saboda ai ma'anar abin da aka faɗi malaman fiƙi sun ce kaza kaza an ce aka ƙadari wannan jahili ne wannan jahili ne a ɗariƙance jahili ne saboda shehu tijjani ya ce ba a haka in ji wa in ji shehu tijjani gashi inda shehu tijjani ya yi magana dangane da fifita ranar litinin akan ranar juma'a an gane kan fifita ranar litinin akan ranar juma'a in ka duba cikin jawahirul ma'ani wanda yake raba da amish na kitabun riba juz'i na biyu shafi na 167 gashi daga nan yace wa min kalamihi radiyallahu anhu yace yana daga cikin zantansa radiyallahu anhu qala yace tafakkartu fi ikhtisasi sayyidil wujudi sallama bi yawmil isnaini yace nayi tafakkuri nayi tintintini nayi tunani cikin keɓantuwar annabi Muhammad sallama da ranar litinin kaga a ranar ne aka haife shi shehu tijani ce yayi tunani sai ce fata bayyana li sai ya bayyana gare ni ni shehu tijani annahu cewa lamarin lamma lamma kana huwa alwujud sani lam yataqaddamu illa alwujud alqadim yace yayin da yayi tunani sai ya bayyana gare shi cewa yayin da manzon Allah ya zamanto shine samuwa na biyu babu abin da ya rigaye shi face samuwa da daddiya Allah ne kadai samuwar Allah ce ta riga manzan Allah in ji shehu tijjani sai ya ce waka zalika hazal yau ya ce hakan nan wannan rana ma sai na yi tunani na gani huwa sani min al'ayyami shi ne na bi daga cikin kwanaki in ji shehu tijjani ya ce walam ya taƙaddamhu illa yawmul ahad ya ce babu abin da ya gabaci wannan rana na ranar litinin ya ce sai rana na lahadi shi ya yi ranar litinin kadai sai ya ce wali haza ya ce saboda wannan ne ya ce kana ya ce kana taƙalluba a tsawarihi salama fi yau yaumi ne fi wiladatu wa fi hijiratu wa fihi dukhuluhu taibata wa ursila wa Sayyidu sayyiduna adama ala nabiyina wa alayhi afdalus salati wassalami yace fi ikhtisasihi bi yawmil juma'ati wa taqallubi atwarihi fi limunasabati limunasabatin wujudiyatin li'anna sayyidana adama huwa al-mawjud al-akhir Yace min minal maujudat wa huwal mu'abbaru anhu inda la'arifi na bitajallil akhiri wal libasil akhir wa hadha al-yawm huwa huwa al-akhir min al-ayyam allati khalaqa Allahu fiha khalqahu qala ta'ala khalaqa as-samawati wal arda wa ma baynahuma fi sittati ayyamin wa fil yawmi as-sabi'i qala ta'ala summa istawa 'ala al har izuwa ƙarshe shehu tijjani ya ce sai ya yi tunani cikin keɓantuwar ranar litinin shi ne aka haifi manzan Allah a cikinta ne manzan Allah ya yi hijira a cikinta manzan Allah ya shiga madina a cikinta aka aiko manzan Allah babu abin da ya rigayi wannan rana sai ranar lahadi ita ranar litinin kenan an gane haka yace kuma ranar juma'a za ka ga cewa ranar juma'a ta annabi adam ne da ka shi ya keɓanta da ranar juma'a za ka ga samuwar annabi adam kaza kaza kaza duk da ya yi bayani cewa ai a cikinta ne ita ma aka shigar da shi aljanna aka yi kaza aka fito da shi aka wato nan shehu tijjani yana ƙiyasi ne yana tafakkuri ne dangane da ranar litinin ko ranar juma'a da ya gama tafakkurinsa sai ce sun maƙila na radiyallahu anhu ya ce sa'an nan aka ce wa shehu tijjani radiyallahu anhu aka ce masa ala hadal ƙiyasi to akan wannan ƙiyasin shehu tijjani na cewa ranar litinin ta keɓanci manzan Allah ne a shi kaza a shi kaza ranar juma'a ta keɓanci annabi adam ne a shi kaza to aka ce wa shehu tijjani to akan wannan tunanin da kai akan wannan kiyasin yakunu yawmul isnaini afdala min yawmil juma'ati to akan wannan kiyasin shehu tijjani ranar litinin kenan zai fi ranar juma'a kenan tunda ranar litinin ai na manzon Allah ne ranar juma'a na annabi adam ne shine likhtisasi atwar sayyidil wujudi bihi sallallahu alaihi wa sallama qala sai shehu tijjani zai ba da amsa bayan ya yi tafakkuri tsakanin ranar litinin da ranar juma'a saboda ranar litinin ranar manzan Allah a shi akai kaza akai kaza akai kaza ranar juma'a annabi adam a shi akai kaza a shi akai kaza akai kaza to kaga an yi kiyasi to sai aka ce wa shehu tijjani to akan wannan kiyasin shehu tijjani kenan ranar litinin ya fi ranar juma'a falala kenan saboda ai ranar litinin ta keɓanci manzan Allah ne ƙala sai shehu tijjani ya ce ga ƙa'idar sai ya ce la ya ce a'a bu za a ce don an kiyasta a ce ranar litinin ta fi ranar juma'a ba sai ce a tafudilu amurin ilahi ya ce fifitawa al'amari ne na Allah ina jahilai da ba san shehu tijjani ba suke fifita salatul fati don an ce akka ko don wa'insu maluma sun ce to wanda aka faɗi wa'insu kalmomi kuna ina shehu tijjani ya ce a tafudilu fifitawa amurin ilahi al'amari ne na Allah La’illata lahu ba shi da illa ka ce tunda an ce haƙƙa ƙadarihi ko tunda an ce kaza don haka ya fi falala la illata lahu shi fifitawa ba shi da illa wala ƙiyasa ba shi da ƙiyasi ka ƙiyasta tunda kaza aka ce kaza aka ce ya ce yufaddilillahu subhanahu wa ta'ala ma sha'a Allah subhanahu wa ta'ala shi ke fifita ma sha'a abin da ya so bima sha'a da abin da ya so alama sha'a akan abin da ya so baka cewa saboda an ce an kakadari saboda an faɗi wa'insu kalmomi don haka shi ya fi jahili a ma'aunin shehu tijjani ba a haka Allah shi ke fifita abin da ya so da abin da ya so akan abin da ya so da ka sai da nassi sai ya ce fama su mi'a minat tafdili shehu tijjani ya ce abin da aka ji na daga fifitawa bi makhluqin da wani abin halitta aka ce shi ya fi sai ce min khabarin layi na daga zancen Allah sai da aya wa khabarin rasulihi da kuma zancen manzansa sai da zancen manzan Allah ya ce huwal mufaddalu to wannan abu shi ne abin da aka fifita Shi ne abin da ya fi Shi ne wanda Allah ko manzansa suka fifita abin da aka ji Allah ya ce ko manzansa Shehu Tijjani ya ce wa mala abin da baka ji aya ba a kai cewa shi ya fi fala bu za ka fifita shi ba saboda fifitawar al'amari ne na Allah ba shi da illa ka ce don an ce haƙa ba shi da ƙiyasi da ka sai kana da aya ko hadisi za mu je ku ga hanyar da shehu tijjani ya bi ya fifita salatul fati ba hanyar wa'annan zantukan na malaman nan ba ne shi yasa na ce illar ɗariƙa shine jahilci ne tsantsa a ciki su ma na ciki ba san inda ake kansu ba ba san inda ake kai su ba shi yasa wani ya sa salatul fati a wannan ma'auni na ai wa'ansu ma malama na fiƙu sun ce tunda an ce kaza a ciki to don haka salatin nan ne shine yafi wannan jahili ne bai ma san shehu tijani ba shi shehu tijjani in ba Allah ne yace ko manzon Allah yace ba shi a wajensa ba ka zuwa ka ce kaza shi yafi saboda mai at tafdhilu amrun ilahi al'amari ne shi na Allah la illata lahu ba shi da illa kace tunda an ce haqqa qadarihi shi yafi wala qiyasa ba shi da qiyasi ka auna da kaza da kaza kace shi yafi ba a yi a wajen shehu tijjani Allah shi ke fifita abin da ya so da abin da ya akan abin da yaso abin da aka ji na daga fifitawa ga wani abin halitta na daga zancen Allah ko zancen manzan Allah shine wanda Allah da manzansa suka fifita wa mala fala Abinda Allah bai ce shi yafi ba manzan Allah bai ce shi yafi ba ba za a fifita shi ba inda shehu tijjani Sheikh Ali wa Harazim yace intaha min imla'ihi alaina radiyallahu anhu yace ya kare abin da shehu tijjani ya gaya mana muka rubuta shi yasa sa ma salatul fati a wancan ma'auni jahilci ne a ɗariƙance saboda in ba Allah ne ya sa ba ko manzon Allah ba a cewa dan haka salati shi shi ai salatul fati shi kaza kaza kaza tunda ai malama sun ce Shehu Tijanin ma ya faɗi haka ƙarara ya faɗi haka ƙarara dangane da salatul fati ya faɗi haka ƙarara gashi kuma zan nuna wajen lokacin da ake masa tambaya dangane da salatul fati saboda shi salatul fati ka ga babu assalamu sai ake ganin cewa a akwai tawaya a cikinsa tun da babu assalamu akwai tawaya kenan shehu tijjani haka ya ce ba a waiwayawa zuwa ga abin da malaman fiƙo suka faɗi akan salatul fati ya ma nassanta hakan shi yasa illar jahilai ne shegunan suke turowa ba su san ɗariƙar ba ba su san kuma musulunci ba tsaya kuma ku ga inda shehu tijjanin ya faɗi a dai cikin wannan littafi na jawahirul ma'ani wannan dai littafi na jawahirul ma'anin tsaya ku ga inda shehu tijjani ya faɗi dangane da salatul fati ɗin ba a sawa ka zo ka auna ka sa shi a wata ƙa'ida ta malaman fiƙihu in ka duba cikin juz'i na ɗaya shafi na hamsin da takwas hamsin da shafi na hamsin da takwas an masa tambaya dangane da shi salatul fati saboda babu assalamu a ciki saboda babu assalamu a ciki ku yi haƙuri da Allah ina so in sa shi yanda yanda zan ringa ganin abin ku yi haƙuri da Allah ina so in sa shi yanda zan ringa ganin abin ku yi haƙuri in sa shi a haka nutse da shi yanda zan ringa ganin abin nake so in sa da Allah shi ya sa shehu tijjani da aka tambaye shi ya riga ya faɗi ya ce ba a sa shi ba a sa salatul fati a wannan ma'auni na malaman fiki wallahi da kansa ya faɗi shi yasa in ka ji wani ya sa shi to tantirin jahili ne bai ma san ɗariƙar ba gashi kuma inda shehu tijjanin ya faɗi gashi inda aka yi masa tambaya dangane da shi salatul fati ɗin gashi daga nan zan ringa nuna wajen cikin jawahirul ma'ani wanda yake raba da hamish na kitabun riba juz'i na ɗaya shafi na hamsin da takwas ga gashi abin da yake cewa nan wa khasiyatu ne an samu wannan ya ce wa khasiyatul fati'i lima ughliqa ba nan zan karanta ba nan wa sa'altuhu radiyallahu anhu na tambaye shi shi shehu tijjani kenan an salatul fati'i lima ughliqa dangane da salatul Fati lima ughliqa li'annaha khaliyatun anis salami saboda ita babu assalamu a ciki li'amrin aujabahu saboda wani al'amari da ya wadabta shi fa ajaba sai shehu tijani ya bada amsa radiyallahu anhu bi qawlihi da fadin sa yace wa amma su'alukum amma tambayarku an salatil fati'i lima ughliqa dangane da salatil fati'i lima ughliqa ila ila akhirih kenan yace fa innaha waradat min al-ghaibi ala hadhihi al-kayfiyati yace haka ta gangaro daga Allah akan wannan kaifiyar da kuka gani haka ta zo daga Allah wa ma warada min al-ghaibi abun kuma da ya gangaro ya zo daga Allah kamaluhu sabitun cikarsa tabbatacce ne in dai daga Allah ya zo kamar yadda salatul fati ta zo daga Allah akan wannan kaifiyar to abin da ya zo daga Allah kuma cikarsa tabbatacce ne kharijun mai fita ne anil qawa'idil ma'alumati gabarin dukkanin wata ƙa'ida sananniya cewa min haisul ma'ana kaza wannan ƙa'ida ce shi kuma salatul fati haka ya zo daga Allah abin da ya zo daga Allah ya fita daga dukkanin wata ƙa'ida sananniya shine wa ma warada min al-ghaibi kamaluhu sabitun kharijun anil al-qawaid al ya fita gabarin dukkanin wata ka'ida sananniya salatul fati ya fita daga dukkanin wata ka'ida sananniya yace laysat min ta'alifi muallifin ba ta daga wallafa wani mawallafi yace wara'a haza kuma bayan wannan anna kaifiyatin waradat anu sallallahu alaihi fi salatil khaliyati min as-salam yace akwai wa'ansu kaifiyoyi ma wa'anda sun gangaro sun zo daga manzon sallama babu assalamu a ciki sai yace wa hiya kaifiyatun wa'annan kaifiyoyi ne nabawiyatun na annabta muta'abbadun biha ana bautar Allah da su ne dan haka falalti fata ba a waiwayawa ba waiwaye lima ya ƙuluhul fuqaha'u ga abin da malaman fiƙu suke faɗi shi ba a waiwayawa wato a cikin wannan magana ta shehu tijjani cewa salatul fati ba a sa shi akan wata ƙa'ida idan kaga wani ya zo ya ce ai waɗansu malama sun ce salatul fati shi ya fi tun kalmomin da aka yi amfani da su kaza kaza ya fi kaza jahili ne shi shehu tijjani a can ya gaya mana fifitawa lamari ne na Allah abin da aka ji Allah ya fifita shi ne za a ce ya fi ko manzan Allah ya fifita ba shi da illa a ce ai dalili tunda an ce kaza don haka shi ya fi babu kiyasi ka auna da wancan ka auna da wannan ka ce to ai kaza don haka shi ya fi ya ce ba a yi shi yasa duk wanda kaga ya zo yana auna salatul fati da zancen malaman fiqhun can tantirin jahili ne a wajen shehu tijjani dan shehu tijjani ya hana shi salatul fati ya fita gabarin dukkanin wata ka'ida sananniya fa shi dan haka wani ya iya tambaya mun ma gama ai karatun wani ya iya tambaya ya ce a to meye ya sa shehu tijjani ya ce salatul fati ya fi kowane salati to shehu tijjani shi a wajensa Allah ne ya ce Allah ne ya ce salatul fati ya fi kowane salati a wajensa shi ba wai ijtihadi ya ba fa a'a Allah ne ya ce shi a wajen shehu tijjani manzan Allah ne ya faɗa haka shi a wajensa dan kada ka ce ai ya karya waccan ka'idar a'a shi a wajensa Allah ne ya fifita salatul fati da kansa Allah ya fifita ba wani ne ya fifita ba a wajen wa a wajen shehu tijjani saboda ita ma salatul fati ɗin, al'amari ne na Allah kamar yadda yake at-tafdilu amrun ilahi to kaga nan ma sai yace wa khasiyatu ne nan wa khasiyatul fati lima ughliqa nan an samu wannan kuskure yace amrun ilahi shi fa salatul fati amrun ilahi al'amari ne fa na Allah fa la madkhala fihi lil uquli babu mashiga ga hankula cikin sa kamar yanda a can yace at-tafdilu amrun ilahi haka ma shi ma salatul fati amrun ilahi la مدخل فيه للعقول شيما كاغا التفضيل امر الهي شيما صلاه الفاتي امر fati ني ilahi ne gashi kuma inda ya faɗi wannan magana mun kawo kaga a cikin juz'i na biyu ko shafi na 167 ne ina jin muka karanto shafi na 167 ne muka karanto inda ya faɗi cewa fifita wannan al'amari ne na Allah to haka ma ya faɗi a akan salatul fati ce shi ma amurin ne ilahi ga wajen kuma ga shi, ga wajen kunga Ya ce la a'a ba za a ce ai ranar litinin ya fi ranar juma'a ba saboda an kiyasta an wannan Ya yace a tafudilu fifitawa kace kaza ya fi kaza falala Amurun ilahi al'amari ne na Allah la illata ba shi da illa wala kiyasa ba a ƙiyasi kuma haka kuma ya faɗi akan salatul fati shi ma yace salatul fati amurun ne ilahi kamar yadda a tafdilu amurin ilahi to aka ma salatul fati shi ma amurin ilahi shi yasa to ta nan ɓangaren shehu tijjani a wajen wajensa Allah ne ya fifita salatul fati ba shi ya fifita ba kunga kaga alfati'u lima ughliqa amrun ilahi shi ma la madkhala fihi lil uquli daka ina ganin shine nan inda zamu tsaya kamar yadda kuka ga mun tattauna mun sa wa'annan abubuwa guda biyu su ne karatun kawai saboda lokaci abu na farko da muka tattauna ba inda nasiruddin albani ya faɗi wannan maganar rashin fahimta ne na prop aka samu ya yi sannan kuma sai ya ɗora wa'insu jahilai a kai sai kuma abu na biyu da muka tattauna shi ne salatul fati a ƙa'ida ta shehu tijjani a ƙa'ida ta shehu tijjani salatul fati ba ka sa shi a cikin wannan ƙa'idar e, shi a wajen shehu tijjani allah da manzansa da kansu suka fifita salatul fati To kaga kuma wannan ba mai iya kare wannan abu shi a wajen shehu tijjani allah da kansa ya fifita salatul fati akan kowane salati shi a wajen shehu tijjani manzan Allah da kansa ya fifita salatul fati akan kowane salati kuma a ka'ida na shehu tijjani ba ka cewa saboda an ce kaza don haka shi ya fi a'a shi a sa ba a in dai ba Allah ne ya ce kaza shi ya fi kaza falala ba ya ce ba a cewa kaza ya fi kaza falala ba a cewa kaza ya fi kaza in dai ba Allah ne ko manzansa suka faɗi ba shi yasa kuma a ƙa'idarsa Allah da kansa ya fifita salatul fati akan kowane salati manzan Allah da kansa a ƙa'idar shehu tijjani manzan Allah da kansa ya fifita salatul fati akan kowane salati wannan kuma ta ilimi babu ɗan da ya sai zo ya tabbatar da haka yasa ina ganin karatun kenan da ka zan buɗe layi da haka zan buɗe layi ku yi haƙuri da Allah zan buɗe layi amma da Allah ina ganin direct ya kamata a yi kira ku yi haƙuri da Allah ku yi haƙuri tsayin ɗan ɗauko wannan zan buɗe layi akwai wannan ga wayan nan eh, ina ganin to a yi kira ta wasap ta wasap kawai ta wasap e eh, ta wasap da Allah shi yasa wannan shine karatun saboda ba shi da wannan don haka to shehu tijjani haka ne a ka'idarsa shi in ka ga wani ya zo yana aunawa ai wa'insu malama na fiƙihu sun ce yi salatin da ya fi shi ne wanda to jahili ne a ɗariƙance kuma bai san shehu tijjani ba a ɗariƙance tantirin jahili ne shi a wajen shehu tijjani Allah da kansa ya fifita salatul fati kan kowane salati manzan Allah da kansa ya fifita salatul fati a kan kowane salati ba shi ya yi ijtihadi ya duba kalmomin da aka faɗi cikin salatul fati ya ce shi ya fi ba shi ya sa zancen shehu tijjani ba shi da alaƙa da wani zantuka na malaman fiqh shi ai ya ma faɗi ya sarraha ce falalti fata ya ƙulu hulfi ƙaha'u ba a waiwaye ga abin da malaman fiƙu suke faɗi in dai haka zo daga Allah abu daka baka waiwayawa eh, haka kuma wannan shine kawai abin da muka tattauna abu biyu ne ba yawa don haka ta wasa ga nan ba nan zan sa da Allah ga nan ba nan wa'anda kuma suke da nan ba za su iya fara kira wannan shine abin da yake akwai abubuwa guda biyu ne ba yawa eh, abubuwa ne guda biyu ba yawa eh, ga nan ban eh, nan idan Allah ku daina kula masu zagi da Allah duk wanda ya yi zagi da Allah ku tanka shi mu littafi muke budewa mu karanta ba za mu zagi kowa ba an kaga mun zage ka ko to wujjan mu ta kare kenan to muna da sauran wujjoji da yawa kaga yaya za mu tsaya muna bugewa da zagi shi yasa da Allah duk wanda ya zagi da Allah kada a tanka eh, kada ku kula duk wanda ya zagi duk wanda ya zagi kada ku kula shi Allah ya yafe ma amma dai akan bata kuki wannan shine abin da mu muke yi har yanzu ba wanda ya kira to wannan shine mas'ala ce guda biyu ba ta da yawa na farko dai ba inda nasiruddin dinil albani ya faɗi wannan maganar raddi ma ya yi mata ma kaca-kaca ma ya yi wa ma maganar sannan kuma shi salatul fati ba a sa shi anan ba a sa shi anan in kaga mutum ya sa shi a wannan ma'aunin na wa'insu zantuka na wa'insu malama na fiƙihu to jahili ne tantiri a ɗarikance a ƙa'idar hutu tijjani eh, wannan shi ne kuma mun nuna mun haska shafi da komai eh, mun haska shafi da komai Allah ya sa ku gane har yanzu ban ga wanda ya kira ba yawa ga wannan ya yi kira assalamu alaikum na'am da wa muke magana Ya yi baka da dare alhamdulillah ya gida mahmud ne daga kaduna na'am mahmud daga kaduna na'am mahmud daga kaduna muna jin ka Na malaman ji karatu wannan saka da alkhairi Allah ya kara daukaka amin Allah ya mutar da mu gaskiya ban ikon mun gaskiya amin amin wala ni na kira ne kawai ne godiya kuma na sa albarka sai mun ji daɗi Allah muna roƙon Allah da ka fama mu da laifin wayan cikin mu amin amin dan gaskiya ana kan hankalin mutane sosai malam wannan maganganun da ake na'am jazakumullah wallahi amma in kuka bayani insha Allah ana share abubuwan da aka faɗa muna godiya Allah saka da alkhairi amin amin Allah ya saka maka jazakumullahu khair kamar yadda na yi bayani inda ka ga mutum yana sa salatul fati a wancan ka'ida kuma ɗan dariƙa ne wala jahili ne bai ma san dariƙa ba assalamu alaikum alaikum assalam akramakallah wa lafiya alhamdulillah lafiya kalau da muke magana kana magana da muhammadu algoni daga kalaba to barka zuwa malam muhammad da farko ina mana taziya na malam Allah ji kansa Allah ya sa ya huta amin Allah ya tana mu zuwa masha Allah karatu ya yi so inda ya kai ya kai inda ya kamata ya kai to Allah ya saka da alheri amin amin Allah ya sa su gane Amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin malam muna godiya muna tuwa sosai da irin wannan karatuttuka Allah ya saka da alkhairi na gode amin ya rabbi na gode malam wato karatu ne mai sauƙi fa na farko ba nasiruddin albani ne ya faɗi wannan magana ba sam ba shi ya faɗi ba kuma ya mata kace ma da za ma kama bi karatu kana fahimta ke ya mata kace sannan kuma umma akwai maganar salatul fati baya shiga cikin wannan maganar ai saboda shehu tijjani yana da ka'ida na cewa in dai ba Allah ne ko manzansa suka ce abu kaza ya fi abu kaza ba to wani baya iya ijtihadi yayi kiyasi shine ai ya ce kaza din ya fi ba a yi a ka'idar shehu tijjani kai ya zo ma lokacin da yake bayani dangane da tambayar da aka yi masa ai salatul fati babu lafazin assalam sai ce fa haka ya zo daga Allah Abun kuma da ya zo daga Allah ya fita gabarin dukkanin wata ƙa'ida fa da ka sani wani ƙa'ida in an ce ta ɓangaren ma'ana ai kaza ma'anar abin da ka faɗi wannan salati ne shine yafi to shehu tijjani ce shi salatul fati ya fita daga wannan ka'idar shi ya fita daga wannan ƙa'idar shi in ka ji wani ya sa shi a wannan ka'idar tantirin jahili ne a ɗarikance shi yasa wato 'yan ɗarika saboda ragoncinsu na karatu ba su ma san abin da ke cikin tafan ba wallahi sai ka ga wani jahili ya zauna suna faɗa da shehu tijjani shi bai sani ba ka shehu tijjani yake amma shi bai sani ba raddi yake wa shehu tijjani amma shi bai sani ba wallahi musanta abin da shehu tijjani ya faɗi yake amma shi bai sani ba saboda mai damun bai saba karatu ba ai eh yaƙi ne ya ci su har gida shi sa kamar yadda ake cewa wai idan gobara ta tashi da ruwan kwata ma kashe ta ake to shi za zaka ga da wawaye da marasa tarbiyya duk suna turowa su zage-zage don su kare wannan ɗari karaye saboda yaƙi ne ya ci su kuma babu karatun to dole su turo wawaye su ta zagi mu ba za mu zagi kowa ba ba a koya mana ba amma dai in ka rubuta littafi za mu buɗe mu ce wallahi ba daidai ka faɗi ba mu ce ɓata ka ɗora al'umma a kai mu ce kaza a ilimance kaza ne wannan shine kaga kuma alhamdulillah babu wanda zai zo ya ce mun zage shi eh, littafi ka rubuta muka ce ba haka ba mutuƙar kana da damar ka ka yi magana cikin musulunci muna da daman muwa mu ce ba aka ba a cikin musulunci assalamu alaikum wa alaikum salam ya shek barka da dare barka da an lafiya ya gida ya ibada alhamdulillah ya kokari kuma to wala alhamdulillah to Allah ya saka da alkhairi sunana Muhammad Ayatullah okay malam Muhammad Ayatullah barka dai yawa na ce malam wannan abin da yake faruwa shi wannan abul fatahi da yake cewa ainihin salatul fati ta fi salatul ibrahima ai ya kare ba shi da tarbiyya ba shi da da'a ta ilimi tunda ya kare ta shugaban su gaba daya tunda shugaban su akwai wani karatu da na gani yake cewa salatul ibrahimiya shine gaba da salatul fati wato tsohon sarki kenan to kaga ya kamata ma wannan su tsaga mai red card su kore shi daga cikin tijjani tunda rusa ta yake yi wallahi kwata-kwata maganganun su ba ilimi kuma hankali ma ba zai ɗauka ba sai manya su magana masu ilimi a cikin su su magana shi kuma jahili sai zo ya rusa to kaga wannan ya kamata dai san matsayin sa wallahi rusa su yake yi ko mu alhamdulillah ma ya ci gaba da yin haka kamar yadda ka faɗa kwanaki aiki yake mana wallahi Allah ya saka da alkhairi Allah ya albarka mana Allah ya ƙara wa ilimin ka albarka amin da za sannan a gaida malam kaki sai da safe kada fa in tashi fa ku zo ku yi ta kira na 'yan ɗariƙa fa kada na tashi ku zo ku yi ta kira na 'yan ka kada na tashi ku zo ku yi ta kira na ku yi kira yanzu Allah na ba ku dama yanzu fa zan tashi ba yanzu nan duk da cewa cikin dare ne mutane 162 a ce babu 'yan ɗariƙa cikin 162 na a hankali ba zai ɗauka ba shi yasa ku yi kira ko in tashi shi yasa kamar yadda ne bayani dai an gane kamar yadda ne bayani wato sa salatin fati cikin wannan ma ma'aunin ma jahilci jahilci ne a ɗariƙanci sa salatul fati cikin wannan ma'aunin jahilci ne a ɗariƙance jahilci a ɗariƙance ma saboda shehu tijjani ya ce ba a sa shi haka ya zo daga Allah in dai kuma abu ya zo daga Allah in ji shehu tijjani a cike yake ya ce ba a waiwayawa gazantuka na malaman fiƙi wala ya ka ya ce in ji wa in ji shehu tijjani to ga wannan yana kira assalamu alaikum Na barka dai dan uwa da muke magana Kana magana daga da, da Hassan daga Jos. To Malam Hassan daga Jos barka da zuwa. Mala Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara ilimi da ikhlasi da imani. Allah ya mana haka. Jazakumullahu khairan. Allah gaskiya malam kuna matukar kokari wayannan mutanen sun lullube shirka da bargon istighfari da hailala mm. da san annabi kuma su ne mutane na farko da suke saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya shi kamata ya yi shi makarin ya kira da kanshi tunda shi ya mayar da kanshi profesan shari'a bashin kowa ya san profesa ne na luga-lugan ma gashi na mala an zo ana ta fahimtar da shi akan bai gane context ba ya bi watakila kun kalmomin ne kamar yadda ka fayyace allah ƙara ilimi ya sha kyau shi ya buto prof ɗin da kanshi malam ya zo ya kare wannan magana da yi kwaba na ilimi Allah ya sa mu dace ai Allah ya sa a mizani ai masu karatun mu za su iya zuwa nan ba ai ba za su iya zuwa ba malam ya fi karfin su masu karatun ba za su iya zuwa nan ba gaskiya kan ya sha gaskiya ne amma dai mun sauke na mun nuna wa wannan program ɗin gaskiya kwarai mun kun sauke na wanda yake kan ku gaskiya mun nuna wa jama'a ya rage ina su kuma abu ma su yi su ta. gaskiya ne ya shek gaskiya ne Allah ya saka da alkhairi Allah ya kare mana ku ba ina ganin fa shikenan zan tashi kada fa in tashi ku zo ku yi ta kira kada in tashi ku zo ku yi ta kira kada in tashi ku zo ku yi ta kira kada in tashi ku zo ku yi ta kira kada in tashi ku zo ku yi ta kira kada in tashi ku zo ku yi ta kira to ina ganin gashi zan tashi wayan da ne bayani uwa ne bayani ɗazu ku ya ƙuri tashi zai uwa yadda ne bayani ɗazu wannan jawahirul ma'ani ne na faɗi na ce a ƙa'ida ta shewu tijjani a ƙa'ida ta shehu tijjani ba ka cewa abu kaza ya fi abu kaza falala a ƙa'ida ta shehu tijjani sai kana da aya ko kuma hadisi a ƙa'ida ta shehu tijjani shi shi sa a ƙa'ida na shehu tijjani Allah da kansa ya fifita salatul fati a ƙa'ida safa a ƙa'ida ta shehu tijjani Allah ne ya fifita salatul fati da kansa akan kowane salati a ƙa'ida ta shehu tijjani manzan Allah da kansa ya fifita salatul fati akan kowane salati wannan kuma eh, da'awa ce wacce babu wanda zai iya zuwa ya kare ta da ilimi babu shi yasa ga wajen da yake faɗi cewa fifitawa al'amari ne na Allah lokacin da ya ce ya yi tafakkuri ya duba ya gani da ranar litinin da ranar juma'a wata rana ce tafi wata rana falala gashi nan cikin juz'i na biyu shafi na 167 jawahirul ma'ani wanda yake da hamish a wanda yake raba da hamish na kitabun riba shi kitabun riba yana can ƙarshe gashi juz'i na biyu shafi na 167 wa min kalamihi radiyallahu anhu qala tafakkartu fi ikhtisasi sayyidil wujud sallallahu alaihi wasallam bi yawmil ithnain fatabayyana li أنه لما كان هو الوجود الثاني ولم يتقدم إلا الوجود القديم وكذلك هذا اليوم هو الثاني من الأيام ولم يتقدمه إلا يوم الأحد ولهذا كان تقلب أطوار سلمة في يوم الاثنين في ولادته وفي هجرته وفيه دخوله لطيبة وفيه أرسله wa kadhalika sayyiduna adama har dai izuwa ƙarshe kaga da yazo ya fara yace yayi tunani cikin keɓance ranar litinin da aka yi wa manzan Allah a ciki ne aka haifi manzan Allah a ciki manzan Allah ya yi hijira a ciki aka shigar da manzan Allah a ciki manzan Allah ya shiga madina a cikin ta aka aiko manzan Allah ranar yaushe ranar litinin kenan sai kuma ranar juma'a ita ma ya ce gashi ta keɓanci annabi adam ne saboda in ka duba a cikinta ne annabi adam aka halicce shi a cikinta kuma aka shigar da shi aljanna wai a cikinta ya fito daga aljanna a cikinta aka karɓi tubansa in ji shehu tijjani kaga tunanin da ya yi ranar litinin a cikinta aka yi kaza aka kaza wa Manzon Allah ranar juma'a a cikinta akai kaza akai kaza wa manzan Allah Sun maƙila li na radiyallahu anhu bayan shehu tijjani ya yi wannan tunanin sai aka ce wa shehu tijjani ala hadal qiyasi to akan wannan qiyasin shehu tijjani na ranar litinin da ranar juma'a ya yawmil ne afdal min Juma'a ta, to ai ranar litinin zai fi ranar juma'a falala kenan tunda shi ranar litinin manzon Allah yake ɓanta da shi shi kuma ranar juma'a annabi adam a atwar sayidul wujudi bihi sallallahu alaihi wa sallama saboda ai manzon Allah shi yake ɓanta da ranar litinin wata amsa shehu tijjani zai ba kala sai shehu tijjani yace la a'a bu za a ce ranar litinin ta fi ranar juma'a ba la a'a in ji shehu tijjani ya ce a attafdilu amurin ilahi ya ce fifitawa ka ce kaza ya fi kaza ya ce amurin ilahi ya ce al'amari ne fa na Allah la babu illa ba shi da illa saboda ka duba ka ga abu kaza ka ce to don haka shi ya fi haka cikin salatul fati in ka ce saboda kalmomin to kai jahili ne a ka'idar shehu tijjani ba ka duba wannan illar ka ce saboda ita kaza ya fi kaza saboda at-tafdilu amrun ilahi fifita abu akan abu al'amari ne na Allah la illata ba babu illa wala qiyasa babu qiyasi kuma yufaddilu Allah subhanahu wa ta'ala ma sha'a bima sha'a ala ma sha'a Allah shi ke fifita abin da ya so da abin da ya so a kan abin da ya so da ka sai da aya ko kuma hadisi shi yasa ya ce fama mi'a, abin da aka ji mina tafdili na fifitawa bi makhluqin ga wani abin halitta min khabarin layi kaga na daga zancen Allah wa khabar rasulihi sallallahu salama da kuma zancen manzan Allah aya ko hadisi yace huwal mufaddal to wannan abin shine wanda Allah ya fifita shine wanda manzon Allah ya fifita wa mala abin da kuma ba a ji aya ba ko hadisi fala bu za a fifita shi ba in ji wa shehu tijjani don haka sa salatul ma a mizani na wa'insu wai malaman fiƙi tun da ai sun ce salatin da aka fiye ban manzon Allah ko aka ce a ƙa'ida shehu tijjani jahilci ce sai da aya ko da hadisi ake fifita wani abu akan wani abu shine at tafdilu amrin ilahi ɗin. sai Sheikh Ali wa Harazim yace intaha min imla'ihi alaina radiyallahu anhu ya ƙare na daga imla'in da shehu tijjani ya mana dan haka ka ce salatul fati ya fi saboda an ce kaza a cikinsa a'a in ba aya ce ta faɗi ko hadisi ba inji shehu tijjani ba a faɗi ya fito ƙarra ya faɗi hakan ma akan salatul fati daka shi a wajen shehu tijjani salatul fati manzan Allah ɗin fa shi ya fifita salatul fati a wajen shehu tijjani Allah da kansa ya fifita salatul fati wannan kuma ba wanda ya isa ya kare shi a ilimance gashi an masa tambaya cikin jawahirul ma'anin juz'i na ɗaya shafi na hamsin da takwas an masa tambaya dangane da salatul fati ɗin babu assalamu a ciki sai ce haka ta zo daga Allah abin da ya zo daga Allah kuma a cike yake ya fita daga dukkanin wata ƙa'ida sananniya ba a waiwayawa ga abin da malaman fiƙu suke faɗi haka ya ce da ka waiwayawa ga abin da malaman fiƙi suka faɗi a kan salatul ma jahilci ne a ɗariƙance a wajen shehu tijjani ga shi sheik aliyu harazim ya ce wa sa'altuhu radiyallahu anhu an salatul Fati lima ughliqa li annaha khaliyatun an salami li amrin aujabahu ya ce na tambaye shi shi shehu tijjanin dangane da salatul fati saboda lalle ita babu assalamu a cikinta saboda akwai wani al'amari da ya wajabta shi fa ajaba radiyallahu anhu bi qawli sai shehu tijjani ya bada amsa da fadin sa yace wa amma su'alukum an salatul fati ilima ughliqa yace amma tambayar ku dangane da salatul fati ilima ughliq ila ila akhirih kenan yace fa innaha waradat min al-ghaibi ala hadhihi al-kayfiyati ya ce haka ta zo daga Allah akan wannan kaifiyar haka ta zo daga Allah ita babu assalamu ya ce wa ma ware da minal ghaibi abin kuma da ya zo daga Allah kamaluhu sabitun cikarsa tabbatacce ne fa kharijun anil qawa'idil ma'alumati ya fita gabarin dukkanin wata ka'ida sananniya daka wannan ka'idar da wa'ansu maluma na fiƙu suka faɗi jahili kake sa salatul fati salatul fati ta fita daga wannan ka'idar jahili a ka'idar shehu tijjani saboda ta zo ne daga Allah abin da ya zo daga Allah kuma cikarsa tabbatacce ne kharijun mai fita ne anil qawa'id ma'alumati gabarin dukkanin wata ka'ida sananniya laysat min ta'alifi mu'allifin bata daga wallafa wani mawallafi ita salatul fati yace wa ra'a hadha anna da ta anusa salama fi salati al-khaliyati min salami waya ya kayfiyatun nabawiyyatun muta'abbadun biha ma lima yaquluhu al-fuqaha yace kuma abin da ba wannan ba ai wa'ansu kaifiyoyi sun zo daga manzon Allah babu assalamu kaifiyoyi ne na annabta ana bautar Allah da su ne don haka falalti fata ba waiwayawa lima ya ƙuluhul fuqaha'u ga abin da malaman fiƙu suka faɗi ba a waiwayawa in dai haka ya zo daga Allah kamar yadda salatul fati ya zo to in ka kana waiwayawa ga abin da wa'insu malama na fiƙu suka faɗi to kai da kiki ne jahili ne gurin shehu tijjani saboda in daga Allah ya zo tabbatacce ne wannan abin ya fita gabarin dukkanin wata ƙa'ida da ka sani haka ita ma salatul fati al'amari ne na Allah kaga inda yake faɗi daga nan nan wa khaliyatu amma wa khasiyatu ne wa fati ilima ugulika amrun ilahi kaji Ya ce ita salatul fati al'amari ne na Allah fa'ita. al'amari ne na Allah amurin ilahi al'amari ne na Allah la da khalafihi lil uquli babu mashiga ga hankula cikin sa ba babu cewa dan an ce aka kadari ka sa hankali ka ce ai shi yasa fi kowanne amurin ilahi ne shi kamar yanda yace at-tafdilu amurin ilahi la illata wala qiyasa to aka shi ma salatul fati amurin ilahi ne la da fihi lil uquli babu mashiga ga hankula ciki ba ga ta tunda an ce kaza tafi sai ce falau qaddarta mi'ata alfi ummatin da za ka kaddara ka ce a samu al'umma dubu ɗari in ji shehu tijjani kullu ummatin mi'atu alfi ƙabilatin kowace kuma al'umma a samu ƙabila guda dubu in ji shehu tijjani cikin al'umma dubun nan duk ɗaya a samu ƙabila dubu ɗari cikin kai al'umma dubu ɗari a samu ƙabila cikin kowace al'umma daga cikin dubu ɗari nan a samu ƙabila dubu ɗari fi kulle ƙabilatin cikin kowace ƙabila a samu mi'atu alfi rajilin a samu mutum dubu ɗari cikin kowace ƙabila wa ashe kullu wa'idin minhum mi'ata alfi amin kowane mutum ɗaya daga cikin ƙabila dubu ɗari ɗin nan ya rayu tsawon shekara dubu ɗari ya zukuru kullum minhum kowanne daga cikinsu yana zikiri yana faɗi fi kulli yaumin cikin kowace rana alfa salatin ala nabi min gairi salatil fatihi lima ugulika yana faɗin wani salati dubu ɗari cikin kowace rana ba salatin fatihi ba wa jumi'a sawabu adihil umam kulluha sa'annan kuma a tattara ladan wannan al'umma dukkaninsu wa'annan al'ummatan dukkaninsu a tattara ladaddakinsu fi muddati adhihi sinina kullaha kulliha cikin tsawon dukkanin wa'annan shekarun dukkaninsu fi adhihi azkari kulliha cikin wa'annan zikiran ba salatin fati ba dukkaninsu a tattara malahiqu kulluhum thawaba marratin wa'idatin min salatil fati lima ugulika babu bura su samu lada guda ɗaya na salatul fati ba cap turka shi shi yasa ya ce amurin ilahi ne sai ce falatal tafit kada ka waiwaya li takdhibi mukaththibin wala li qadhi qadihin fiha kada ka waiwaya ga ƙaryatawan mai ƙaryatawa ko kuma sukan mai suka a cikin ita salatul fati don ka gane shi a wajen shehu tijjani Allah ne ya fifita ta sai ce fa innal fadla biyadillahi yu'tihi man sha" kaji sai ka wannan ayar ai falala a hannun Allah ce a hannun Allah take yana ba da ita ga wanda ya so saboda shi a wajen shehu tijjani Allah da kansa ya fifita salatul fati amurin ne ilahi Lama da fihi lil uquli shi yasa ma sa shi a cikin zantukan wani malaman fiqhu jahilci ne a dariƙance shehu tijani ce ba a sawa haka ta zo daga Allah ta fita daga dukkanin wata ka'ida sananniya dama ma za ka kaddara a sami al'umma dubu ɗari al'umma fa al'umma guda dubu ɗari kowace ɗaya daga cikin dubu ɗarin nan tana da ƙabila dubu ɗari sannan cikin kowace ƙabila ɗaya na dubu ɗari ɗin nan akwai mutum dubu ɗari kuma kowanne daga cikinsu ya rayu tsawon shekara dubu ɗari kuma kowace rana yana yin wani salati ga annabi sassalma ba salatul fati ba guda guda guda dubu ɗari a tattara ladaddakin waɗannan al'ummatan kakab cikin waɗannan shekarun dukkaninsu cikin waɗannan azkar ɗin kakab ba za su haɗu da lada ba za su sami lada na salatul fati guda ɗaya ba dukkaninsu sannan sai ya ce kada ka waiwaya ga ƙaryatawan mai ƙaryata ko sukan mai suka saboda ita salatul fati Allah ne ya fifita ta fa innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha ai falala a Allah take yana ba da ita ga wanda ya so shi yasa ya ba shehu tijjani kenan shi yasa wannan shine abin da yake ciki Allah ya sa mu dace za mu tashi mu dai mun nuna muku gaskiya in kun karɓa kanku subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta